wannan ɗalibi na cancan ƙasa wai profesa bakari wai profesa ɗalibin ɗalibi wai profesa ke ce ɗalibi to kaga akwai magana da in ka faɗa alhamdulillah sai zama ne daga cikin wahabiyyan ma sai suka yi ta mai raddi suka ce kai wannan wawa ne wawa ne a ah, to ai akwai magana da kana faɗa an san kai wawa ne ai in ba ɗiban fara ba kaga profesa ka ci profesa Ibrahim Makari wannan wannan kujeran yarinta ne ya kai shi jahilci ne ya kai shi ba jahilci ya kai shi kai kuma anan muna da wani bidiyon sa ya je Saudiya su biyu aka ratsa su wani balarabe yana dan tambayan su wai ana cewa ya haddace siyar da alamin nubala ana cewa da cisir alamin nubala ya tsaya yi magana sai aka yake yana ta zaro ido kamar tsohon dan fashi yana taka nace baya iya magana da larabci baya iya magana da komai su wato abin da suka dauka ka gane ina aku yanzu ka zo ka samu aku ka koya mai fatiha aku ya haddace fatiha suna aku malami to shi wannan ai babba ga'u ne aku ne dan kawai ka je ka eh, wani ya ce a cikin littafinsa wanda ya rasu shekara ta ɗari kaza amma kuma kana faɗan abu sai a zo a ga wautanka sai sa da ya zo maganar da profesa ya faɗa wanda ibn taymiya ya faɗe ta da gaske ne ibn taymiya ya tafi cewa ba za ka tashi ka nufi kabari ka je kabari ka tsaya ka yi addu'a a bakin kabari wannan abin taimiya taymiya aqidarsa shine bai inganta ba haka ne to amma sai profesa ya ce tare da cewa ibnu taimiyyan yana ganin akwai wasu wanda idan sun zo su niyyarsu bai halatta ba amma ibnu taimiyya ya ce zaka iya ganin wasu sun je sun tsaya bakin kabarin sun yi addu'a kuma Allah sai ya biya musu bukatan saboda in bai biya musu bukatan ba ma kokonto sai ya kama su ka gane ga aƙidarsa daban amma sai ya ce akwai wasu wanda suna iya zuwa kuma su roƙa Allah kuma ya biya musu bukatar su a bakin kabarin ya ce wannan abin ja'iz an samu wasu suna yi tare da cewa asalin abin bai da kyau kamar yadda ya faɗa a aƙidarsa a wajensa maulidi a wajensa ka gane ya ce bidiya ne amma ana samun wato wasu su yi Allah ya ba su lada saboda kyakkyawan niyyansu to sai ibn taymiya ya ce wasu ma saboda kyakkyawan niyyansu za su iya zuwa bakin kabari su yi addu'a a bakin kabarin idan sun yi addu'a kuma Allah ya biya musu bukata ba wai dan asalin abin shi a itikadin sa yana da kyau ba wannan ita ce maganar profesa yaron kawai sai fito yana rashin kunya wallahi tallahi wannan abin da ya faɗa ba shi shewal islami bai faɗa ba ina ce maka akwai shi wallahi akwai shi kuma za mu fito mu karanta maka yana nan a rubuce a ciki a ciki a ciki ibnu taymiya yayi maganan cewa akwai wanda aka ga sun je bakin kabari sun yi saboda Allah ya rarrashi zuciyarsu dan in ba a basu ba za su shiga kokonto in sun yi addu'a bakin kabarin sai Allah ya basu tare da cewa ga asalin abin da ya faɗa ra'ayinsa baya kallon hakan daidai ne amma ya ce ana samun waɗannan kuma ya faɗa da gaske ibnu taymiya ya ce kaburruka suna da wasu daraja wanda a wajen darajan su ma za ka samu in ka je gurin yana da kima yana da daraja ana samun haske yana sauka a bakin kaburin bayan Allah mala'iku suna ziyartar gurin zaka samu al'unsu wasakina a gurin yace duka ana samun irin waɗanne yace kabarurrukan bayan Allah akwai irin wanne yace ni na san wasu abubuwa da yawa a nan ne ma ibnu taymiya sai yake kawo ga wani ya kabarin annabi ya roki ruwa sai yace amma wannan ba za mu sa shi a wancan babun ba to kaga wannan jahilin yaron bai sani ba bai sani ba yaro karami kuma yaron da wai yaron da wai in ban da rashin kunya kamar profesa shi fa yaron nan yaron nan yaron nan Kasimu Gashuwa shi fa yazo yazo nan anan ina Abuja wallahi ina sai profesa makar ya kira ni wallahi tallahi sai profesa ya kira ni ya ce akwai wani ɗalibin ilimi ya ce da Allah yana son zai yi magana da kai amma na san yanda kake da wuta da Allah da annabi in ya bugu a sassauta wallahi tallahi haka profesa ya gaya mu shi ya sani profesa sai ya roki profesa ya bashi nan na profesa ya bashi nan ya kira ni yana magana yana cewa Allah malam mun ga abin da ake yi amma lokacin wani karatu muke a sarki zaki mun ci kuma wuyan ibnu taymiya ya kira yana nema wa ibnu taymiya sassauci kai da yanzu mu din nan mu kake kira kake neman alfarma a hannun mu wai kai ne zaka zo kana magana wai profesa sai sa maganan ma na ta dariya akan ta ma na gabata da wani amfani ma ka tsaya ka ce zaka yi masa raddi muna ci kuma ka kana maganan wai profesa wai profesa wai ɗalibi na cancan ƙasa to kai kuma jahili na cancan ƙasa fa ya yi kenan yaro karami wallahi tallahi ya yi gudun hijira daga gashuwa ya koma kano ya sa wa kansa sunansa hotoro to ka sa wi mana amma dai ba damuwa wannan maganar da na faɗa na ibnu taymiya su fito su ce babu in ɗauko gurin in haska in karanta kuma ni ma in ka isa ka yi cacen da kace za ka yi a kaina cewa da kace ka samu littattafai ni ma ce ka samu littattafan a rana ɗaya in ci littattafan ka wallahi a rana ɗaya in ci littattafan ka za ka yi uwa Allah ya raba mu da son zuciya irin na waɗannan mutanen karanta